masu satar mai sun haddasa fashewar tankar mai a ogomasho mata sun fara tukin jirgin ƙasa a saudiya majalisar wakilan najeriya ta gargaɗi efcc kan sayarwa masu laifi ƙadarori fagen wasanni kuma za ku ji cewar ronaldo ya yi sukul da baka a saudiya ku iya dinna subscribe da ƙararrawa a shafin mu na fara tv a youtube domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu kazalika a shafin facebook da twitter za ku iya kasancewa da mu a kowane lokaci a fara tv domin ganin dukkanin labaran da muke wallafa muku a kowane lokacin To jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku cikakkun labaran duniyar fara TV na wannan rana. To sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran tare da ni Ashiru Lol na goma ruwan ɓaure. Hukumar kashe gobara ta jihar Oyo ta ce satar mai da wasu ɓata gari suka yi daga wata tankar man fetur da ta faɗi. Shi ne ya haddasa gobarar da ta tashi a ranar Lahadi a garin Ogumusho. Daraktan ayyuka na hukumar Ismail Adeleke ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Najeriya cewa wani mai suna Samuel a ranar Lahadi da misalin karfe 12 da minti ɗaya na rana ya kai rahoton lamarin a ofishin hukumar na ogumusho adeleki ya kara da cewa nan take suka ɗauki adireshin gurin suka kuma tura jami'an kashe gobara karkashin jagorancin acfs olayo li a wajen wutar ba tare da bata lokaci ba da isuwar jami'an rundunar kashe gobarar suka fara aiki tare da kashe wutar gaba daya a cewar sa binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa gobarar ta afku ne sakamakon wata tankar man fetur da ke dauke da lita dubu talatin da uku wadda kai ya kwace ta fadi a gefen titi bayan faɗuwar tankar ne ta kama da wuta saboda haramtattun ayyukan wasu jami'ai da ke ƙoƙarin ɗibar man fetur biyo bayan wasu sauye-sauye da aka samu a ƙasar saudiya mata sun fara tukin jirgin ƙasa na makka zuwa madina a karon farko a tarihin masarautar wani rahoto da jaridar saudi gazette ta fitar ya nuna cewa rukunin farko na mata 32 direbobin jirgin ƙasa na haramaini express sun samu cikakken horon sarrafa ɗaya daga cikin jiragen ƙasa mafi sauri a duniya hukumar jirgin ƙasa ta saudiya ta yi wani abu na na tarihi a baya-bayan nan inda ta nuna fina-finai da ke nuna mata na ɗaukar horo tare da ba da bayanan abubuwan da suka koya matan sun kuma yi murna da samun nasarar zama mata na farko da ke tuka jirgin ƙasa a yankin gabas ta tsakiya inda suka ce jigilar alhazai da masu ziyara yana ba su ƙwarin gwiwa yin aiki cikin kulawa sosai tun da farko an saki sanarwar daukar direbobin jirgin dozin uku wanda ya jawo hankalin masu neman aiki dubu ashirin yayin da damar yin aiki ga mata ya a cikin shekaru biyar da suka gabata a ƙarƙashin shirin hangen nesa na masarautar 2030 wanda ke da nufin rage dogaro da mai a cikin shekara 2017 ne dai yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya ba da sanarwar sauye-sauye masu tsauri yayin da aka baiwa mata damar tuƙa motoci a karin farko Kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya da ke kula da ƙaddarorin da hukumomin gwamnatin ƙasar suka kwato daga hannun masu laifi ya gargaɗi hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da kada ta sayarwa masu laifi kadarorin a yanzu da take gwanjansu shugaban kwamitin Adejiro adegun ya ce kwamitin sa ya gano cewa akwai yiwuwar waɗanda aka kwace wa kadarorin su biyu ta bayan fage domin sake mallakar su Mr. adegun ya ce kwamitin nasa zai ci gaba da sanya ido domin sanin waɗanda ake sayarwa da kadarorin. Cikin watan Disamban da ya gabata ne hukumar EFCC ta fara gwanjon ababen hawa 649 a jihohin ƙasar tara da birnin tarayya. sauran kadarorin da hukumar ta bayyana yin gwanjansu sun hada da ƙananan jirage ruwa 15 da wani babban jirgin ruwa na dakon kaya a jihohin Rivers da Delta da kuma Lagos. Haka kuma a watan na Disamba ne hukumar ta bayyana yin gwanjon manyan gidaje masu alfarma 144 tare da filaye da ta ce ta kwace daga hannun 'yan siyasa da masu riƙe da madafun iko da kuma masu zamba ta intanet a sakamakon laifukan almundahana da zamba cikin aminci da aka sami same su da aikatawa. shahararren ɗan ƙwallon kafar duniya cristiano ronaldo ya yi ya tuntuɓen harshe a lokacin da ake gabatar da shi ga sabuwar ƙungiyar da ya koma ta al a ranar talata ronaldo ya sabul da baka a gaban magoya bayan ƙungiyar inda ya ambaci south africa a maimakon saudi arabia dan wasan ya koma al nasri ranar juma'a bayan da ya raba gari da tsohuwar ƙungiyar ta manchester united Ronaldo ya ce wasan ƙwallon ƙafa wani abu ne na daban wannan shine dalilin da yasa yake son samun sauyi ya ce hakika bai damu da abinda mutane ke cewa ba kamar yadda Ronaldo ɗin ya bayyana wa manema labarai a lokacin da aka gabatar da shi a birnin Riyadh bayan taron manema labaran dan wasan ya sanya sabuwar rigar wasansa ta ƙungiyar a filin wasan a gaban dubban magoya bayanta to sai mu ce Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu duka-duka labaran kenan a madadin jami'in da ya tace labaran tsaf nura muhammad musau sai ni da na shirya labaran na karanto ashirin na goma ruwan ɗaure nake cewa da ku mu kasance lafiya